Jama'a Assalamu alaikum. Barka da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International suna na Umar Sani. To kamar dai da ku ji a cikin labaran wasu fitattun mutane mambobin kungiyoyin farar hula 18 a Najeriya sun bayyana damuwarsu kan abin da suka kira da ƙoƙarin gwamnati mai ci na rushe jam'iyyun siyasar ƙasar domin mai da ita kan tsarin jam'iyya ɗaya tilo lamarin da ya wace cece ku ce a faɗin ƙasar wannan na zuwa ne a daidai lokacin da fitattun 'yan siyasa a najeriya ke ci gaba da sauya sheƙa zuwa jam'iyya mai mulki wannan shine ainihin maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai kuma bari mu soma da jin ra'ayin malami na farko Assalamu alaikum Radio Faransa da fatan an tashi lafiya sunana garba dan umma mai tambola baran alhaji ibrahim mai tambola a gidan namiji sana'a goma maganin mai gasa hilin su kuwa na gidan namiji jihar maradi jamhuriyar niger mazaunin neja wanda aka sani soja mai sassakan turmi a lambeji eh gaskiya wannan magana haka yake na cewa shugaban kasar najeriya yana son da jam'iyya ɗaya to ai din ma haka ɗin ai ya daidai ai tun dai haka ya aikin da za a ce aiki ya yi kyau to da amma da jam'iyya guda ai ba wani matsala ba ne adawa nan su yan adawa nan ma kake gani suna tsalle su haɗa nan su haɗa nan ne suna bada abin da za su talamaka ma su ne suna bada abin da su ne ka ta wannan fati ka haɗa wannan fati yan an koma wancan mulki kuma ka tsalla ko ka nan ne ai abin da ba fara haɗi shi kenan haka yake dama suna bin yari mu sha kiɗa ne eh, ina muku fata alheri kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da maudu'i na yau wanda yake najeriya ana samun canji a canjin sheka daga jam'iyya zuwa wata jam'iyya musamman da jam'iyya mai mulki to gaskiya kamar dai da tsari yace ana iya canza sheka muddin mutum ya ga bai gamsu da jam'iyyar da yake ciki ba ko kuma ya ga rikici ya yawa ko kuma ya ga ayyukan da wata jam'iyya ke yi ya gamsar da su so mutum yana da wannan dama amma kamar da harsashe mutane ke ganin cewa najeriya ana iya komawa a bi jam'iyya tarayya guda to ni ina ganin gaskiya haka din yana da waya illa dai kawai abin da ya kamata mutane su tabbatar da sun yi siyasa yanda ya dace kuma idan har zaka koma wata jam'iyya to ka tabbatar da jam'iyyar da zaka koma ka duba ka ga ayyukan da ta yi sannan kuma su wane ne shugabanninta sannan mi sun kai baya so ina ganin idan aka yi haka to shi zai sa a demokradiyya Najeriya ta tabbata kuma a yi ta ba tare da matsala ba na gode kwarai kwamarar Nasiru Ma'azu. Mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoruba Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa haya don Adar har ma da abokina Ibrahim mai wanke hula a garin Mai Godiya a kin bazar ne da muke muku fatan alkhairi al'umma fatan mu kowane lafiya. Zargin da wasu daga cikin 'yan siyasa suke yi kan Bola Ahmad Tinubu yake ƙoƙarin maida wannan ƙasar Najeriya ta zamto kamar mai amfani da jam'iyya ɗaya to gaskiya ni dai ban ɗauki hakan ba duba da za ga cewa zargi dai ina ga ya kamata a ce an zargi waɗanda suka koma wa innan jam'iyyoyi ne duba da za ga cewa suna yin jam'iyyar su ne ba tare da yin wani abu da kishin al'umman su ba ko kuma aƙida ta siyasa suna yi da abu ne kawai saboda kishin aljihunsu? su duba da za ga cewa abubuwan da za a je a ɗauka a baka in dai har kai mai kishin al'umman ka ko kuma mai kishin aƙidar ka ta siyasa ne to ba fa lalle ka canza a yadda kake ba fatan mu dai Allah ya kawo mana jajirtaccen mutane waɗanda za su iya tsayawa talaka ko komin wuya komin daɗi za su iya tsayawa talaka domin shi Hassan Albasari ya wafan angon Fatima tare da Yahaya don na azare. Assalamu alaikum Ana fa Hausa mai magana Yahaya Alkanawi a Tijani daga Ajaga, karamar hukumar Nasarawa memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo na afirka reshen jihar nasarawa tarayyar najeriya to alal hakika maudu'in da kuka azamu a kai yau dangane da wasu kusoshin wato 'yan siyasun kasar nan da suke zargin cewa wato shugaban kasa wato yana so ya mai da kasar kamar jam'iyyar guda to mu alal hakika dama mun san nan za a zo eh dama mun san nan aka nufa kuma gashi an zo gurin to amma alal hakika mu a ta fahimta a nawa shawarar yanzu misali da bambance bambancin jam'iyyar mai ta kawo kasar banda ci baya kullum kullum eh kuma haɗe din mu gani killa sauyi za ta iya samu dama abin da ake bukata haɗin kai haɗin kai amma duk inda aka taimaka akwai bambance bambance to za a iya samun matsalar wallahi wannan ba karamar matsala bace Allah ubangiji sa wannan haɗin kai da yan siyasan ke yi a jami'ar gudu Allah ubangiji sa shi ne alkhairi a kasar mu Najeriya baki da alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam nagode alfa ya hayal kanawi a tijani daga daga nasara local government Nasarawa Najeriya nagode Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai magana Alirab kana gaishuwa babban odita janar na murya talaka na Najeriya. To ficewa da 'yan adawa suke na jam'iyyar PDP suke koma jam'iyyar APC? To kowane bangare tsakanin PDP da APC kowanne in ka kula da tsarin basu da aƙida basu da cikakkiyar aƙida. kuma haka yana nuna kawai siyasar da suke kasuwanci ne kuma riba suke irgawa saboda yayin da mutum ya ji bai da cikakkiyar aƙida to haka ba za a taɓa samun shugabanni na gari ba amma duk da haka in duka 'yan siyasar najeriya za su fita su koma ta jam'iyya ai talakawa su suke da ikon haɗa ƙuri'a to yana fata ga talakawa za su san wanda za su kawo masu aƙida masu son ci gaban Najeriya ba 'yan amshin shata ba daga Alraf kana shuwa. Kai ba za ka iya bayyana ka ra'ayoyin ta manhajarmu na WhatsApp ko kuma ta shafinmu na Facebook. Yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio France International. Mai magana mai lambu mai Arsenal karofi lafiyar Jan Nasarawa. To, game da wannan maudu'i da kuka sauka mana shi a yau rana talata dinnan gaskiya ni a ra'ayina bai bani mamaki ba domin ita siyasa akwai munafinci cikakkiya a cikinta saboda haka don wa'yansu jama'a suke fita daga wa'yansu jam'iyya suke tururuwa suke koma apc mai mulki yanzu gaskiya saboda allah munafincin siyasa ya wuce tunanin dan adam saboda haka ni a tunanina jama'a ya yi wuri ma su fara nuna wani fargaba game da yanda mutane suke ainihin ficewa daga ainihin jam'iyyu suke komawa wasu jam'iyya so mu muna sa ran cewa Allah ubangiji ya kai mu dubu biyu da ashirin da bakwai shine zai nuna mana cewa gaskiya saboda Allah akwai jam'iyyu da su fita wanda za su iya karawa da ainihin jam'iyya na APC domin siyasa ba taɓa yin sa ba 'yan adawa ba to karamin abin da ka rena kuwa wata rana zai ainihin tsole maka ido saboda haka mu muna roƙon gwamnati tarayyar Najeriya ta yi kokari ta cire ma ainihin talakawa kitse a wuta domin duk abin da ka ainihin shuka shi ne zaka girma kuma siyasa dole akwai 'yan adawa lokaci in ya yayi zaka gane cewa eh wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga wannan bangare to ko shine za a tabbatar da cewa ko ana yi ko ba a yi Allah ubangiji ya kawo mana shugaban za su share mana hawa ya kasashen mu Najeriya nagode radio Faransa International mai magana mai labu mai arsenal karofi lafiyar jihar nasara ku tashi lafiya kusa gidan radio mai albarka mai sauraron ku a kullum da muhammad abubakar Jangaba, Kubau Local Government, Kaduna, Najeriya. Canja sheka na manyan 'yan siyasa zuwa jam'iyya mai mulki. Radio Faransa ku bani zarafin faɗi ra'ayina ga bakin ciki na yadda waɗansu 'yan siyasa da suke komawa jam'iyya mai mulki bayan sun samu matsayi wanda ya kai ya kawo musamman matsayin gwamna ko ɗan majalisa sa'annan ya bar jam'iyyarsa ya koma jam'iyyar mai mulki. Wannan abun bakin ciki ne kwarai da gaske ga mu talakawa da muka zaɓe su. Ina fata waɗanda suke koma wani jam'iyya talakawa fa suna kallon su. duk abin da suke faɗa da abubuwan da suke yi duka talaka suna kallon su musamman shi dan wani dan majalisa da yake magana a jihar Kano cewa ya bar jam'iyyar shi ya koma jam'iyyar mai mulki saboda wasu dalilai da yake kirga wan dalilan nan in mai faɗa wawa ne mai jifa ba wawa bane abin da yake faruwa a jihar Kano jihar Delta mu talaka ba karamin bakin ciki muke ba muna fata Allah zai mana mafita duka shirin da suke in Allah da ba zai kai ga nasara ba nagode da Faransa da Ibrahim Muhammad Abubakar jangaba kubo logo da nagode Assalamu alaikum Radio Faransa rp mai magana Suman Gata Abule Filingi cikin jamhuriyar Nijar abokin ɗan zaru ina yi muku fatan alheri. To ra'ayina na yau game da e, eh, 'yan siyasa na Nijeriya daga hita waccan jam'iyya suna koma wata jam'iyya. Kasan ita siyasa yanzu ta canza. yanzu siyasa ba irin ta da ta ba yan siyasa na da suna shiga saboda su yi ma bangare bangaren su aiki kowani shi na son shi ma yankin su aiki to yanzu ba haka nan na ba yanzu kowa muradi na kashin kanshi na shi son shi bi in ka shiga wanga farti ka ga babu biyan bukata sai ka hita ka koma wani siyasa yanzu ba wai suna yi talakawan su aiki na a kowa kanshi na shi kaima siyasa ta da ta bambanta da ta yanzu siyasa ta da suna yin ta tsakani da Allah na yanzu ko a kowa son na shi kai shi samu shi aje makai ne da shi da yan uwa shi ko mina na son na kai a handami talaka suna nan cikin wahala siyasa yanzu ba ruwan su da talaka talaka da ka zaɓe su to ka daka ma makan ka yuka Allah ubangiji ya tabbatar mana da alheri shi na mu ikon soje mun yi su kamna shi ina yi muku fatan alheri radio faransa rfi mai magana a su mana gata a filin cikin jamhuriyar Nijar. To da wannan muka zo ƙarshen shirin ra'ayin ku masu sauraro na wannan ranan a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman injiniyan da taimaka wajen haɗa mana sauti Hassan Alhassan Suleja Limar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa da ku a huta lahiya.